أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أم مسلمي muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halice mu kuma ya ba mu ikon sanin addinin shi da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfane mu cikin wannan darussa ɗin don mu ƙara fahimtar addini fiye da yadda muka fahimce shi a can da insha Allah subhanahu wa ta'ala a yau za mu shiga cikin sabon fasli wanda shi mai wannan littafi ɗin ya yi bayani kan cewa wannan kamar darasi ne na biyu amma kamar kamar da muka ce fasili ne a ƙarƙashin shi akwai abubuwa wa'anda sun kai wajen su sha biyu kenan abubuwa ne guda biyu manya-manya abu na farko a ƙarƙashin shi akwai abu takwas abu na biyu a ƙarƙashin shi akwai abubuwa guda hudu wanda suka tashi kenan gaba ɗaya su sha biyu abu na farko wanda za mu iya mu sani cewa cikin wannan fasilin menene muke son mu karanta muna son mu karanci wani abu wanda yake mai tarin muhimmanci shi ne mi shine mu san mutum da halitta kenan wannan rayuwa ɗin a mahanga ta musulunci mutum yaya yake ne da halitta da wannan duniya ɗin a tunani na addinin musulunci kenan saboda bada jawabin wannan tambaya ɗin ko kuma wannan maudu'in shi ne za mu zo da bayanai kamar da muka ce na farko daga cikin wannan bayanai ɗin za mu san menene matsayin mutum cikin musulunci farko kenan ya kamata mu san menene matsayin mutum a cikin musulunci shin mutum mai daraja ne mai matsayi ne wani irin matsayi gare shi a cikin addinin musulunci to cikin wannan bayanin wannan maudu'in na sanin mutum a cikin musulunci za mu zo da abubuwa guda takwas insha Allah subhanahu wa ta'ala na farko fitra da tauhidi kenan akwai abin da ake ce ma fitra wanda da larabci ana ce mace fitra kuma da hausa wasu hausawan suna ce mai fitra ma'ana kenan zati in mutum bai sani ba asalin halitta ƙirƙira na ɗan adam shine fitarar shi lokacin da yana tsabtataccen shi bai tare da komai shi ne asalin fitarar shi kahin ya fara rayuwa wasu abubuwa na rayuwa su zo su same shi ya zo ɗauki wata ɗabi'a wadda ba ta da kyau wata tarbiyya wadda ba ta da kyau shi ne ake ce ma fitara sannan za mu karanci na biyu cikin wannan menene mutum a wata ma'ana da ake cewa mutum wai mai zaɓi ne kenan muna son mu san mutum yaya yake mai zaɓi shin mai zaɓi ne ko ba mai zaɓi ba ne ko ko duk ayyukan shi wajibi ne ya yi kamar mi kamar masu yin saɓo shin masu yin saɓo kamar da in aka ce su bari suna jin kamar ba su iya bari kamar saɓon yana kiran kansu ne kamar suna jin suna matsa makansu ne ko kuma suna jin akwai wata ƙudura wadda ta haƙarhin su ita ke matsa musu su yi abin kenan ba ma wai su ke matsa musu a'a akwai wani abin da ke matsa musu wanda yake sa su yi abin suna ganin kenan su ba su isa bar wannan sabo din shi ma za mu kawo wannan mas'ala din mu yi bayananta har ma mu kawo misali wanda mun gani a cikin rayuwar mu ta yau da kullum sannan abu na uku za mu san meye mutum abin tambaya ne kenan mutum wata rana za a tambaye shi wannan kenan ya kamata duk ɗan adam ya san da wannan saboda mi can mun san cewa ba a shi ba mi kara zube a'a akwai tambayoyi da za a mishi kan shin ya bauta ma Allah shin ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka ya dai haji ya taimaki marayu duk ayyuka wanda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta za a tambaye shi me yayi ya yayi musamman haƙoƙin da aka bashi haƙin iyaye haƙin ƴaƴa haƙin makwabta makwabtaka da dukkan sauransu za a tambaye shi ya yayi da su ya kula da su ko bai kula da su ba kenan mutum abin tambaya ne shi ma za mu zo cikin wannan darasi din sannan za mu karanci wani abu wanda shi ma wai menene mutum kenan da ɗan uwan shi mutum musan cewa daidai suke kenan wani bai yi wani ba sai dai in wani ya dage cikin neman wasu abubuwa wanda zasu sashe ne wanda Allah ya yarda da su kamar mai kamar taƙawa da tsoron Allah kenan wanda ya yi ku tsoron Allah to shine zai yi ku a ne a nan ne ake samun gwaraza a nan ne ake samun wanda Allah ya fi so a gona taƙawa kenan ɗan uwana in kana son ka zama abin birgewa a wurin Allah subhanahu wata'ala ka zo ka shigo gonar taƙawa ko ka shigo hilin taƙawa inda nan ne ake gane masu ibada majin tsoron Allah a ɓoye da bayyane masu tashin dare masu taimako a ɓoye da bayyane a nan ne ake gane kenan wannan bawa ɗin ya yi wani saboda haka kenan shi ma wannan bahasi ne mai muhimmanci wanda zai zo insha Allah sannan za mu san ne cewa duk bawa in yi aiki za a saka mishi wannan shi ma za mu zo kan bayanin wannan sannan na gaba za mu san rayuwa ce mai kyau ce wadda kenan take jiran mutum rayuwa mai kyau wadda ke jiran mutum ita ce rayuwar lahira kenan mutum ya yi ƙoƙari ya dace da wannan rayuwar wadda ake jira wadda ta hiwar ga rayuwar ta duniya sannan cikin shi ma abu na bakwai za mu san cewa mutum mai karama ne Allah ya girmama ɗan adam shi ma za mu karanci wannan sannan abu na takwas inci na mutum musan cewa mutum mai inci ne ba bawa ba ne na wani kawai bawa ne na Allah kenan bauta Allah kaɗai ake bauta ma ba bawa ba ne na kowa mutum a cikin wannan za mu karanta sannan kuma bayan mun gama wannan abin wanda a ƙalƙashin shi akwai abubuwa takwas kenan matsayin mutum a cikin musulunci mun karanci abubuwa da ke karkashin shi guda takwas za mu zo mu karanci abu na biyu wanda matsayin rayuwa a cikin addini ita ma rayuwa ɗin a cikin addini muka ce tana da wasu abubuwa guda hudu wanda na farko abinda ba Allah ba san cewa menene halitta ce ta Allah duk abinda ba Allah ba kenan san cewa halitta ce ta Allah kuma Allah ne ya halicce ta kuma za mu san abu na biyu cewa duniyan nan da muke ciki ba fa dawwama za ta yi ba tana da ƙarshe duniyan nan za ta ƙare kuma duk abin da ke cikin duniyan nan shi ma zai ƙare kullu man alaiha fan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa dukkan abin da ke saman ƙasa zai ƙare sannan abu na uku za mu san rashin takaituwar halitta da abin da ake gani kenan mu san cewa wai halittar nan da muke gani ta duniya wa'anda abubuwan da muke gani ba fa su kaɗai ba ne halitta ta Allah kamar da mun sani wannan magana da muka gai kai ma mai saurayi na kana gaskata ne saboda mi ka san akwai aljannu musamman a ƙasashenmu na afirka a yanzu ana samun tashin hankali na kamun aljannu suna zuwa su kama mutum sai an zo amma mutum Ruqiyya a fitar da su kenan wani abu ne wanda yanzu al'umma mu sun san da cewa aljani akwai shi kenan ayar da Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kenan bai halatti mutum da aljani mun san kenan lalle Allah ya halatti aljannu su ma kawai ba wai mutane mu da muke ganin junan mu ba kenan ba abubuwan da kawai zan iya taɓa ko in gani da idanuna ko in ji su, ko in ɗanɗana su ko in ji muryarsu wai su kaɗai ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a akwai wasu halittu daban sannan abu na hudu abin da za mu karanta cikin wannan shine duniya halitta ta aka yi kamar yadda ta mun gai amma nan muna son mu nuna cewa Allah ne ya halicce ta mahalicin kowa da komai shine Allah subhanahu wa ta'ala. To, kafin muke shiga cikin wannan babbar abin da muka ishara kenan saboda mutane su ji wa'annan abubuwan kuma su biyo mu daki-daki za mu yi bayani kan wa'annan abubuwan insha Allah. Wannan abubuwan za mu yi bayanin su ne ta hanyar dogara da abin da Alƙur'ani ya zo da shi, ma'ana duk za mu kawo hujjoji cikin Alƙur'ani, sannan kuma za mu kawo hujjoji cikin ruwayoyi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma na ahlul bait alaihi wasallam sannan kuma abu na uku za mu dogara kan ilimi abinda mutane suka ce a kan shi wanda suka gano haƙiƙa wanda suka gano a yau da kullum kenan haƙiƙa ta rayuwa ta duniya ta yau sai abu na farko wanda muna iya farawa duk da lokaci tana yawa ya ƙware mu amma shi ne abin da muka ishara kan cewa menene mutum da muhimmancin shi da matsayin shi a cikin musulunci menene matsayin mutum a cikin musulunci shi mutum kamar yadda muka sani yana da matsayi mai girma a wurin Allah subhanahu wata'ala sannan kuma yana da girma da matsayi a cikin addinin Allah subhanahu wata'ala ma'ana addini da Allah ya kafa shi don ya ƙara nuna mu irin muhimmanci da matsayin ɗan adam ne saboda haka abin da za mu sani cikin wannan darasin cewa mutum an halice shi da abubuwa guda biyu gangar jikin shi wadda ke tare da ita haɗi da kuma mi ruhinsa wannan abubuwa guda biyu Allah subhanahu wata'ala da su ya halicci mutum da su mutum yake rayuwa amma lokacin da zai mutu gangar jikin shi ita ce take karewa ba ruhinsa ba ruhin ɗan adam yana nan ba zai kare ba saboda haka nan mutane su sani cewa mutuwa ba wai ƙarshe ba ne shi kenan na ɗan adam a'a akwai wata rayuwa wadda za a koma wadda za a tado mutum da wannan ruhin nasa a haɗa shi da kuma gangar jikin shi shi yi sama muke samu a cikin wata aya wadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa bawa zai samu kanshi yana cewa la'alli a amalu salihan fi ma tarakti sai mi Allah ya ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'athun bawa yana gurin a maido me yasa ke gurin a maido bayan ya mutu kenan ruhinsa har yanzu yana nan shi lafiyayyensa yana nan ba shi ne kare ba a'a an raba shi ne daga gangan jikin da yake tare da ita shi yasa ma har bawa zai yi gurin cewa Allah ka maido ni ka sake maido ni a wannan duniya din lalle zan bauta maka bauta mai kyau zan aikata duk ayyukan da kace in aikata kuma da kyakkyawar kama kamar yadda kake cewa wa man ya amal amalan salihan kenan ni ma ina son in shiga cikin waɗanda suke yin amal as-salih la'alli amalu salihan fi ma tarakt abin da za ka ƙara mana abin da zai mana saura sai a ce kalla wannan magana yana faɗinta ne kawai ko da za mu maido shi saboda mi Allah shi ya san haƙiƙanin ɗan adam shi ya san shi in ya maido shi me zai yi shi yasa zai ce inna kalimatun huwa qailuha kawai yana faɗinta dai ne wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'athun bayan wannan akwai wata barzakh kamar da ake cewa ita ce ta cikin kabari rayuwar cikin kabari za su yi wannan rayuwa ɗin bayan Allah bayan an hidda ransu daga gangar jikinsu su yi wannan rayuwa a cikin kabari wanda daga baya ila yau mai ba'athun za a tada su kuma ranar ƙarshe wadda anan ne za a yi hisabi saboda haka kenan mu sani cewa ɗan adam yana da ruhi kuma yana da gangar jiki kuma shi ruhin nan shi ne ya fi muhimmanci shi Allah kuma subhanahu ala ya fi son a kula da shi a tarbiyyantar da shi fiye da ma ya ta gangar jiki ɗin saboda haka nan za mu tsaya a daidai eh, wannan wurin inda muka kawo kan bayani da matsayin ɗan adam a cikin addini nan gaba idan Allah Allah subhanahu Ala ya ba mu iko za mu tashi kenan a cikin abubuwan da muka ishara a cikin muƙaddiman mu insha Allah subhanahu ta'ala. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين